Hmm. shehu tijjani da duk malaman musulunci suna kallon abin ta fuska guda biyu alƙur'ani a matsayin zancen Allah to ba abin da ya kai shi abin da muke karantawa a bakinmu ko muke rubutawa a takarda shi fa wannan ba shine wannan alƙur'anin da ake magana sufar Allah ba a nan mas'ala ce sananniya ga dukkan malaman ahlu sunna wal jama'a na asha'ira akwai bambanci tsakanin yanzu misali ni sai yanzu in ce maka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin in karanta ma fatiha yanzu ana bin ba qur'ani na karanta ba na'am to wannan abin qur'ani ne amma akan bina makhluk ne ba shine wannan alqur'an sifat min sifatin lahi alƙur'an da ji ba shi ne kadimu ba ni akan harshe nan sahabisi ne abinda muke rubutawa akan takardu na alƙur'ani mu aji shi wannan hadisi ne makhluk ne ainihin alƙur'ani wannan lafizan namu da harfa ke karanta rubutawa akan takarda shi waɗannan su waɗannan ɗin ayyuka ne na bayi kuma su suna bamu suna hakaito mana alin ne suna dunkulo mana ma'anonin alƙur'ani su ne alƙur'anin ba asalan wani abu ne da haɗa ɗaliban ilimi da suke yin zurfi a ilimi yana musu wahalar ganewa amma idan ne wata misali guda ɗaya ta ƙila mutane za su ƙara fahimta ta ba ji ce alƙur'ani sufin Allah ba ne hmm. ba ba ana faɗa ba na'am ana ji nan ana jin ka maulana ana jin ka ana ji nan wato alhamdulillah to idan ana ji na misalin da zan da alqur'ani sifa ce daga sifofin Allah wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa shin yanzu wannan da muke rubutawa mu sanya a kan mu shi ma sifar Allah ne shi ma sifar Allah ne wannan littafi ne da muka rubuta tsakanin takardu da tawada da alƙalami to wannan abin da muka rubuta yana abbara mana alkur'ani ne amma ba shi ne ainihin wannan alkur'ani da ake cewa sifa azaliya min sifatin lahi tabaraka ta'ala ba alkur'ani ghayru makhluq mm. alkur'ani sifatun min sifatin lahi wa sifatun lahi kulluha qadima mm. lidhalika alkur'ani laysa hadisan to al'ummar musulmi idan muka kalli alkur'ani a alkur'ani ba abin da ya kai shi amma idan muka kalle shi a matsayin zikiri da ake karantawa don a samu lada to ana iya samu a wani hali ka karanta wani zikiri wanda ba alkur'ani ba a baka ladar da tafi abin da ka karanta na alkur'ani wannan ana yi na'am an ji wannan maganar na'am alkur'ani a matsayin shi na abin karantawa a samu lada ba a matsayin shi na zancen Allah ba sufa kadimiya ba a matsayin shi na abin da ya taro na ilimai ba a'a a babin abin da ake karantawa dan a samu lada to an samu har a sunna zikirorin da zaka karanta ka samu lada fiye da abin da zaka karanta na Qur'ani to a wannan sifar a wannan halin shine Janar da Allah ta'ala anhu yake ba mu labari mutane masu karanta alqur'ani maratin ne guda hudu akwai maratin guda uku waɗanda su karanta alkur'ani a haƙƙinsu ya fi karanta kowane zikiri amma akwai wanda yake akan almarta batun rabi'a martaba na hudu wanda shi kuma a haƙƙin shi karanta salatin annabi kowane iri ya fiye masa ya zo karanta alkur'ani an fahimci wannan na'am bari in karanto nassin shautu jani yadda ya faɗe shi yake cewa summa inna hatayn al-haysiyatayn la yablughu fadl al-qur'ani fihi ma illa 'arifun billahi ta'ala yace waɗannan fuskoki guda biyu da muka faɗa ci alkur'ani ya fi komai ya kowane nau'in zikiri yafi fi kowane salati sai ce to waɗannan ba wanda zai risko wannan fallar ta alkur'ani sai mutumin da ya kasance masanin Allah kadin kashe fadlahu biharul haqa'iq wanda koguna tekuna na haƙiƙoƙi suka yaye masa fa huwa abadan yasbahu fi a wanda koyaushe yana iyo a cikin wannan a tekuna na ma'arifa fasahibu hazihil martaba wanda yake akan wannan martaba huwa alladhi yakunu alqur'anu fi haqqihi afdalu min jami'il adhkari wal kalami ya ce to shi ne wanda karanta alkur'ani a haƙƙin shi ya fi kowane irin nau'in zikiri da zance da hauzi ta ne saboda ya taro falaloli guda biyu likaunihi yasma'uhu min az Muƙaddasa muqaddasa sama'an sarihan domin wanda ya kai wannan matsayin da ma'arifa in yana karanta alkur'ani zai rika jin shi kamar yanzu Allah ya saukar da shi shi ko wannan ba ne. bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake so ya ji alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi kamar yana a wurin Allah ya saurare shi daga bakin Abdullahi ibn Abdul Mas'ud radiyallahu anhu wata rana har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi ibn Mas'ud zo ka karanta min alqur'ani sai ce ya zula ta ya zan karanta maka alqur'ani bayan wa alayka unzila kai Allah ya saukarwa yace ina so ne in ji shi daga wajena daga wajen wani na sai sai na Abdullahi ibn Mas'ud ya karanta wa manzan Allah alqur'ani har sai da ya zo a cikin sumai da ya karanta masa har sai da ya zo a kai bai zafi na min kulli umatin bi shaidu janabi ka ala ulai shahida sai manzo Allah ya rika hawaye yana cewa Abdullahi bin Mas'ud ya isa ya isa ya isa dan haka irin waɗannan mutanen su ne Shehu Tijani ke ce wanda ya kai irin wannan martaba wanda Sirna Abdullahi bin Mas'udin ya kai ta da harshen manzan Allah ya mai shaida ya yace wanda yake so ya ji Alƙur'ani ya sharka muryan yanzu Allah ya saukar da shi yace fal yasma'ahu min min ibnu ummi abdin haka yake cewa abdullahi bin mas'ud ya ji alquran daga baki abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda to wannan idrakin dukkanin shi ya ƙarar da komai nashi cikin subhanallahi to shi ma bawa ya ƙarar da komai nashi cikin Allah hadisi ya tabbatar abinda mutane suke ta kallo har yau ina cewa wani ɗan izala wani bawahabi wanda yake sukar fana'i ya faɗa min ya zai fasara hadisin manzan Allah wanda yake cewa idan mutum ya kama da wafil mara'i wala abdi takarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah ya zama jinka Allah ya zama ka Allah ya zama hannunka Allah ya zama kafanka kaga anan jinka ya zama Allah ganinka ya zama Allah hannunka ya zama Allah kafanka ya zama Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kudusi kaga wannan fana'i kenan sai shi jani ce to mutumin da idan yana karanta alkur'ani zai ji komai nashi ya kare ya yi istigraqin kulliyar shi a cikin Allah to wannan a wannan halin nashi karanta alqur'ani ya fiye masa komai yace akwai ta saniya martaba na biyu ta saniya fil qur'ani duna hazi ita bata kai wani ba wahiya man arafa ma'anil qur'ani zahiran mutumin da shi kuma ya san zahirin manonin alkur'ani wa alqasamahu inda tilawati lokacin karatun alkur'ani ya ba da jin shi baki ɗaya baya tuna komai zuciyar shi jin shi na kunna da jin shi na zuciya duka ya ba alkur'ani yace ah, wa alqasamahu inda tilawati ka annahu yasma'uhu min Allah tabaraka wa ta'ala kamar kai ka ce da yana saurare kamar yana saurare Allah ne yake karanta masa ka annu isma'u min Allah yaqussu alaihi wa yatluhu alaihi ma'a wafa'ihi min yana jin alqur'anin kana faɗa yana ji kai haka ne fa Allah yake wannan Allah ne yake ci a faɗa min kaza yace tare da haka yana kiyaye iyakokin Allah sai ce fa haza aidan lahiqun fil fadilati bil martabati ula shi ma wannan ana hada shi a cikin falala da wanda yake a martaba ta farko shi ma ya karanta alqur'ani a haƙƙin shi kaga ana maganan karanta alqur'ani ba ainihin shi kan alqur'ani ba karantawa a wasu halaye sai ce to wannan a haƙƙin shi shi ma karanta alqur'ani ya ce sai ce wal martabatu salisa fi tilawatil qur'ani akwai martaba ta uku shi karanta alqur'ani rajulun la ya'lamu shay'an min ma'ani shi wannan bai san komai daga ma'anonin alkur'ani ba a laisa lahu illa sarda hurufi kawai abin da ya sani zai karanta harfin alqur'anin kawai akan harshen shi wala ya'lamu ma za ta dillu alaihi min al-ulum bai ma san me qur'ani yake cewa ba na daga ilimomi da ma'arifofi sai ce fa haza in kana mutadiyan kasair al-ajimi الذين لا يعلمون معاني معاني العربية إنه يتجد أنه كلام الله تعالى ويلقي سمعه عند تلاوته متجدا أن الله تعالى يقوى عليه تلاوة لا يفهم معناها فهذا لا يكون في الفضل بأهل المرتبتين أنه منحط عنه بكثير كثير سيتي ون تارد حكا bai san abin da Qur'ani ke cewa ba sai dai ya kasance yana da shari'a yana bin abin da duk Allah ya ce a yi bakin gwargwado kuma da itikadi cewa wannan zancen Allah ne ake karanta masa duk da bai san me yake cewa ba sai sai to shi ma wannan karanta ne hakkin shi ya fi karanta kowane nau'in zikiri an ji mutum na uku martaba ta uku shehu tijjani ke magana akai yawa sai ce to wannan mai wanda yake akan martaba ta hudu karanta wani nau'in zikiri ko salatin annabi ya fiye masa alkhairi da karanta alkur'ani to akan nan ne maganan shehu tijjani cewa to mai wanda yake a wannan martaba shine wanda in ya karanta salatin annabi zai samu yadda ya karanta Alkur'ani su dubu shida abinda zai samu a salati ɗaya na alkhairi da lada da falala ya fi ya sauki Alkur'ani su dubu shida wannan kiyastawa kawai shehu tijjani yayi ko so dubu nawa ne ma saboda shi wannan mutum yana karanta Alkur'ani alqur'ani ma ne masa amma in yayi salatin annabi duk saban shi sai Allah ya yi masa salati goma sai mala'iku sun yi masa salati to kai ku salatin Allah in aka ce za a je a biya lada baka san nawa Allah zai fanshe shi shi kuma salatin Allah shi da kai cewa mai sabo ko mai yafi da yi sai Allah ya masa wannan gomar in dai musulmi ne to a haƙƙin shi shi karanta salatin manzon Allah ya fiye masa karanta alqur'ani anan ne shehu tijani radiyallahu anhu yake wacce magana da ake cewa ce ce ba a dukkan halaye ba a sauran halaye guda uku shehu tijani sai karanta alqur'ani ya fi komai wannan daga jawahir ma'ani amma mutum mugu mai saban Allah yau Allah ya ce ayi kaza ya karanta alqur'ani amma sai ya aikata waje saba wa Allah sai ce to a haƙƙin shi wannan saboda duk lokacin da ya je wata magana wadda Allah ya la'anci masu hali irin nashi to ya shiga ciki wannan shine maganar shehu tijani na cewa a irin wannan mutumin ya yi salatin annabi ya fiye masa da ya zo karanta alkur'ani ah. inda mai tambaya ya tambaya tambayar da nake so ina so yi tambaya akan salatul fati yadda ta zo ba falalar ta ba yadda ta zo da yadda ta zo kuma da yadda da yadda shehu tijjani ya so ya bar karanta ta kuma daga baya manzo Allah ce masa ya ci gaba da karanta ta eh, da Allah malam eh, malam da Allah ya hankuri a yi mana takaitaccen biyan don saboda lokacin sallah ya gabato to a takaice salatul fatihi ta zo ta babun wahayin ilhama wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin zuwan manzon Allah yana yi wa wasu bayi bayan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam Allah yana yi wa wasu bayi ko manzan Allah ya tabbatar a cikin kowace al'umma akwai waɗanda Allah ya kiwa wahayi kuma ya tabbatar sai na Umar yana cikin su to ta wahayin ilhama ta nan salatul fati ta wahayin ilhama kafin Allah tabaraka wa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi wajen uwar annabi Musa wa za zawhana ila ummi Musa an irdi fa zatu ta alai falqi bi yammi ah, fa za kimci alaihi wa zawhana ila ummi Musa an irdi alqur'ani yace mun yi mun yi wahayi ila ummi Musa ga uwar annabi Musa me muka mata wahayi Allah ya ce anurdihi ki shayar da danki annabi Musa za su ce alaihi falqihi falqihi fi yammi fala ta khafi wala hazini, in kin ji tsoro ki saka shi a cikin ruwa kar ki ji in kin ji tsoron kar ki ji tsoron mutuwar shi inna radu ilayka ja'ilu min muslim domin sun suka tabbatar cewa akwai waɗanda Allah yana isar musu da saƙon wahayin ilhama har tashin alkiyama da haka ta wannan hanyar na wahayin ilhama ta nan ne salatul fati ta samu ga al bakari Allah ya ƙara masa yarda shi kuma shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zama a kamar yadda ka ce ya faɗa jawahirul ma'ani da ya bar karanta salatul fati saboda wani salati da aka nuna masa yana da falala da yawa amma daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma karatun salatul fatih saboda tana falala fiye da kowane salati wannan akwai shi cikin jawarin ma'ani kuma wannan yana babin ganin manzon Allah shi kuma wannan mun tattauna shi da malaminka baya da kamar shekara uku ko malaminka ya kwashi kashin shi a hannu ya gudu har yau bai dawo ba shine dalilin daga ran nan ya fara jin tsoro na har yau din nan bai daina ba daga wannan mukabalar ya fara jin tsoro na har yau bai daina ba ya ko faɗa wa duniya ba zai ƙara mukabala da mu ba so da haka maganan ganin annabi ne wannan mun riga mun shafe ta da malamin ka sai dai a turo na sama da shi shi ko sai mu magana da shi